الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا غانا الشاترة غوات رجب جرم مائكي صلى الله عليه وسلم دبو ليا لدريه ثلاثين دا شدة وما takwas ga watan biyar miladiya dubu biyu da goma sha biyar Allah ta'ala a kaddara wasa ya haɗa mu domin ci gaba da darasinmu na hadithi a cikin littafin umdatul ahkami min kalami khairul anam na babban malami al'allamatu al-muhaddisu al-jama'ili al-maqdisi alaihi rahmatullah kuma muna cikin kitabul buyu'i a ƙarƙashin kitabun buyu'i muna babu mayun ha'an anhu buyu'i babu nau'ukan cinikayyar da aka hana babu nau'ukan cinikayyar da aka hana ana ta lissafa mana wasu daga cin nau'ukan cinikayya da Allah ta'ala ya haramta a harshen manzansa sallallahu alaihi wasallam za mu tashi hadisi na 268 a lissafin nawa عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة وأن بيء الثمرة حتى يبدو صلاحها وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا الأرايا المحاقلة الحنطة في الحنطة في سنبلها بحنطة wannan hadisin an samo shi daga sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam sayyiduna jabir ibn abdullah al-ansari radiyallahu anhuma yana ɗaya daga cikin masu hadisi da yawa hmm? wal muqsiruna في asab الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وعنس وعنس قلب قلب خدري وجابر وزوجة النبي وجابر وزوجة النبي wanda suka fi yawan hadisi a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to daga cikin akwai Jabir Jabir ibn Abdullah al-Ansari Jabir shi ya rawaito wannan hadisin yace nahan nabi sallallahu alaihi wasallam anil mukhabara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani game da abinda ake ce masa al za mu ji tattaunawar da malamai suka yi ake nufi da al-mukhabara wal muhaqala sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana nau'in cinikin da ake ce masa muhaqala wal muzabana sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hani game da cinikin muzabana wanda muzabana an yi bayanin ta a baya a hadisi na 267 wa an bai istamarati hatta yabdu wa salahuha sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana a ce da dan icce dan marmari hatta yabdu wa salahuha hatta alamar nunarsa ta bayyana wannan ma hukuncinsa ya tabbata a hadisan baya wa Allah tuba'a illa bid dinari wad dirham sannan in aka tashi saidawa to ka a saida su sai dai a bada dinare ko a bada dirham kullal al'araya sai dai al'araya wadda ita ma an yi bayani a kanta to wannan hadisi yana bayani ne akan wani nau'i na ciniki da manoma suke ko nau'ukan cinikayya da manoma suke na farko manzo Allah sallama an ce naha anil mukhabara manzo Allah sallama yayi hani game da cinikin da ake ce masa al mukhabara babban malamin hadisi babban malamin lugha al'allama tubin asir aljiziri a cikin littafinsa an nihaya fi gharibin hadis ya ɗauko wannan kalmar sai yake ce mana al-mukhabara kila hiya muzara muzaraatu ala nasibin mu'ayyanin wasu malamai sun ce abinda ake ce ma al-mukhabara shine al-muzara'a shine ka ba wani hayar gonarka ya noma ta ala nasibin mu'ayyan sai ka ce idan ya noma to zai baka buhu kaza suka ce shi ake ce ma al-mukhabara al-muzara'a ala nasibin mu'ayyadin ka ce wane gashi na baka gona ta hekta kaza ko kadada kaza idan ka noma to za ka bani ranar da kai girbi za ka ban buhu goma na masara ko za ka bani buhu ashirin na shinkafa ko za ka bani buhu biyar na dawa misalin haka waye sanar da kai cewa za a samu wannan ashirin din da ka ce kana so a baka waye sanar da kai cewa za a samu goman waye sanar da kai cewa za a sami biyar ba wanda ya sani sai Allah to manzo Allah ta sama ya zo ya tarar da su suna mukhabara da ya zo garin Madina mutanen Madina mutane ne ma abuta gona suna da gonaki suna da ƙasar noma kuma abin da suka fi nomawa shine dabino to da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tarar da su sai suna irin wannan tsarin na ba da hayar gona sai mutum ya ba da hayar gonarsa sai ya ce a noma idan aka noma masa idan aka noma gonar shi ya ce to shi abin da yake so a bashi a ƙarshen ranar girbi shi ne a bashi buhu kaza to da manzala sama ya zo sai ya hana su yi haramun mece ce, illar ta sa manzala sama ya haramta saboda akwai nau'i na algarar akwai nau'i na rashin tabbas zai iya yiwuwa a samu amfani a wannan gonar zai iya yiwuwa kuma ba za a samu amfani ba wannan abu ne na Allah mutane da yawa sun sha yin noma sai Allah ta'ala ya aiko da abin nan jambaki su zo duk su cinye gonar shi kuma ya ba da haya ne a matsayin cewa me za a bashi hatsi har ma da ayyana me za a bashi to wannan magana ta farko kenan game da abin da ake ce ma muhabara al-imam ibn al-asir yace ma'anar farko da malamai suka ba lafazin al-mukhabara kenan da ya zo mana a cikin wannan lafazin hadisin wakila wasu kuma malamai suka ce min al-khubara النصيب وقيل هو من الخبار الأرض اللينة وقيل أصل المخابرة من خيبر وسكما سكتي آآ an samo mukhabara ne daga khaybar khaybar kuma sunan unguwa ne unguwa ce ta yahudawa tana wajen garin madina sun kasance ma'abuta gonaki to sun kasance suna ba da hayar gonansu sai ana cewa khabarahu wato mutanen khaybara sun ba shi gona ya noma amma dai wannan ma'anar ta farko ita ce tafi abinda ake ce ma ake ce ma al-mukhabara shine al-muzara ala nasibin muayyan shine mutum ya ce gashi zai yi noma ya ba da damar a noma gonarsa amma dai shi abinda za a biya shi shine a biya shi da buhu kaza to ba daidai bane amma a nan da misali zai bada sai ce to gonan nan taka ka noma ta gonan nan tawa na baka ita haya ka noma ta na bari duk abin da aka sama duk abin da aka sama a ƙarshen a lokacin da za a yi girbi ku kashe mana duk abin da aka sama to za mu kasa gida uku ni da nake da gona ina da kashi daga. <laughs> ni da nake da kashi da ni da nake da gona nawa kashi daya kai kuma da zaka noma ka sha wahala kai zaka sa iri kai zaka sa taki kai za ka rika kula da ita kai za ka rika kaza kai za ka rika kaza kai kuma kana da kashi biyu to malamai suka ce wannan ya halasta kun gane bambancin su muhabarar da aka hana ita ce mutum sai ya ce ma wani gashi ya bashi hayar gona amma shi abin da yake so a bashi buhu kaza misali sai ce me za noma sai ce zan noma masara sai ce to ni gaskiya abin da za ka biya ni shine za biya ni buhu goma idan kai girbi waye sanar da shi cewa za a samu buhu goma kun ga babu tabbas ko amma da mutum zai ce to ga gonan nan na baka ka noma ta abinda nake bukata shine idan aka yi girbi duk abinda aka girba amfanin gona to a kasa gida uku kai a matsayinka na mai noma kana da kashi biyu ni kuma a matsayina na mai gona ka bani kashi ɗaya shine gallata to wannan ya halasta domin me ka ga wancan bambancinsa da wannan wancan an ayyana abin da ake so a yi kuma abu ne da ba tabbas yana iya yiwa gonar ta zama bata yana iya yiwa a sama amfani mai yawa yana yiwa a sama amfani mara yawa amma idan aka ce to a ba bada kaza kaso kaza to kare ko nawa aka samu ne da misali zai ba shi gona faɗin masallacin nan fili ƙasa faɗin masallacin nan sai ya nome gabaki ɗaya sai ya samu buhu ɗayan masara Allah shi kyauta ya tsira da buhu ɗaya kacal to dama sun riga sun ajiye cewa da abin da aka sama za a kasa gida uku shi yana da kashi ɗaya a matsayinsa na mai gona shi kuma mai noma yana da kaso biyu to kaga wannan a fili yake da kuma misali aka noma sai aka samu buhuhuwa goma to kaga shi ma dai ne za a yi za a kasa gida uku shi ya zama yana da kashi biyu a matsayinsa na mai noma shi kuma mai gona ya zama yana da mai kashi daya to wannan muhabara ce da ta halasta ita ce malamai suke cewa muzara'a ke kama da Mubaraba. Mubaraba kasuwanci ne na kuɗi sai ka ɗau kuɗi sai ka ba wani miliyan ɗaya misali ko miliyan goma ko fiye da haka ko makamancin haka sai a bashi a ce to gashi wani ka je ka jalauta kuɗin nan ka rika juya su Da abin da aka samu na riba to za mu kasawa gida uku ni a matsayina na mai kuɗi ina da kashi biyu kai kuma a matsayinka na mai amfani da lokacinka da kwakwalwarka kai kuma kana da kashi ɗaya wannan ya halatta shi ma shine ake ci masa mubaraba idan abin da za a yi na kasuwanci ne idan kuma abin ya shafi ba da hayar gona ne to shi ne malamai suke ci mushi muzara'a mun gane to muzara'a ta halasta amma ne mukhabara ba ta halasta ba mukhabara a bada nau'i a bada adadi a ce ga adadin da ake son a bada gallata ita ce za ka bani buhu kaza wannan bai halasta ba amma akwai waɗanda suke bai halasta ba domin ba tabbas za a samu wannan buhuwan ko ba a sama ba amma ina aka ce to ina da kaso kaza na gonarka na abin da ka sama na amfanin gona to wannan a fili yake kaga komin kankantarsa shi kenan sannan idan Allah subhanahu wataala ya sa aka yi asara ya yi noma bai samu komai ba to kaga mai gona shi ma sai dai ya haƙura in dama ya jira ne yana jira da shi zai samu abincin shekara to kaga ba shi ba abincin shekara sai kama hanyar kasuwa mun fahimta to wannan magana ita wannan shi ne ake ce mishi muhabara a fikihun musulunci manzo Allah sa sama ya hana sannan sai hadisin ya ce mana wa anil muhaqala sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani game da abin da ake cewa muhaqala al muhaqala al imam ibn al asir a cikin al nihaya fi ce al hadith yace mukhtalafun fiha ita ma an yi sabani ake cewa muhaqala kila hiya hiya iqtira'u al ard bil hinta wasu malamai suka ce abin da ake cewa muhaqala shine ka bada hayar gona bil hinta sai ka ce za a baka alkama ka shine sai yake cewa haka za ja a mufassaran fil hadisi haka wannan ma fassara ta zo a cikin hadisi mutum ya ba da gonarsa ya ce shi kawai alkama za a biya shi dole ko me aka noma a ciki shi dai alkama kawai za a biya shi wa huwa alladhi yusammihi az-zarra'un al-muharata al-imam al-athir yace wannan shine abinda manoma ke ce ma muharata shi kuma almuharasa daga me daga alharsu. alharf noma almuharasa nomawa wakila wasu kuma suka ce hiyal muzara'atu ala nasibin ma'lumin abinda ake ce mu muhaqala ma'anarsa ɗaya da muhabara ita ce mutum ya ba da hayar gonarsa akan a noma in an tashi biyan shi za a biya shi buhu kaza ya ayyana ya ce kaza za a bashi waƙila wasu kuma suka ce bai ta'ami fi sumbulihi bil burri wasu malamai suka ce abinda ake ce ma almuhaqala shine mutum ya sayar da abinci busasshe shi kuma sai a bashi ɗanyen abinci a jikin zangarniyarsa mutum ya sayar da masara sai ce shi abin da yake so a bashi masarar shi a cikin a jikin a jikin a jikin tutuwa wasu suka ce wannan shi ake ce ma muhaqala Wakila wasu kuma suka ce bai uzzam'i qabla idraki ka ce mutum ya sai da shukarsa ya sai qabla idraki tun kafin ya riske ta to duk waɗannan maganganun malamai sun ambata kun ga ko dai muhakala ma'anarsu ɗaya da mukabara ko kuma suna da bambanci amma dai abin da yake daidai Abin da ake ce ma muhaqala a cikin duka waɗannan tarihofin da aka ambata shine mai bai'u at-ta'am fi sumbulihi bil burri mutum sai ya ba da masararsa busasshiya wacce aka riga aka bambare ta kamar buhu ɗaya, sai ya ce to shi a biya shi da masara wacce take a cikin totuwarta bai halasta ba kun san wannan mun karanta shi a baya ko daidai kenan ma'anarsu ɗaya da muzabana muzabana mutum ya sai da hatsinsa busasshe sai ce a biya shi da me a biya shi da ɗanye kun san kuma in ba ku manta ba a satin da ya wuce an muka ce amma illa al'araya an yi sauƙi game da al'araya al'araya jam'u ariya kuma mun yi bayanin me ake ce ma al'ariya wa an bai istamarati hatta yabdu wa salahu sannan manzo Allah sama ya hana a da ƴaƴan icce ƴaƴan marmari a bishiyar su hatta yabdu wa salahu har sai alamar nunar su ta bayyana har sai sun karkata zuwa ga bayyana ga nuna to daga nan a lokacin ya halatta a da su in kun ba manta ba wannan ma ji an yi mana bayanin su a karatun da ya gabata wa Allah tuba a illa bid dinari wa dirham idan mutum zai sai da hatsinsa to ya saida a bashi ya biya kuɗi a bashi hatsi ko kuma in ba haka ba sai dai a yi mai sai dai a yi masalan bi masali mutum ba zai ba da masara ba irin wadda ake guggur da ita sai ba da tiya biyar sai ce a bashi masara ta yin tuwo buhu tiya goma ai jinsinsa ɗaya bai halasta ba sai dai ya sai waccan masara wacce take eh, ta guguru idan ya siye ya siye ya siye take ko ita yake da ita sai ya siyar ma da wani sai a bashi kuɗi daga nan shi kuma sai ya je ya siyo me sai ya je ya siyo masara ta yin tuwo mun gane to duka wannan nan nau'ukan cinikayya ne da ba su halasta ba yace almuhaƙala alhintatu fi sumbuli habi tsati inda mun yi bayani a gaba a baya a takaice duka waɗannan abubuwan da manzo Allah ta sama ya lissafa dalilin haramcin su shine gara rashin tabbas wanda mun faɗi cewa garar jigo ne babba daga cikin nau'ukan jigogi da suke haramta ciniki duk cinikin da ya kasance akwai garar to bai halasta ba illa wuraren da muka bayyana guda biyar da malamai suka halasta garar akwai rashin tabbas a cikin cinikin amma kuma malamai suka ce halas ne inda kuma ta ba mun faɗa mun karanta su wurare guda biyar da kuma misalansu to daga wannan hadisin dai abin da yake bayani akai an haramta cinikin mukhabara mu'amala ta mukhabara wacce a gona ake yin ta an haramta mu'amala ta muhaqala wacce ita ma a gona ake yin ta sannan an hana mu'amala ta mujabana wacce ita ma harka ce ta manoma sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani game da mutum ya saida ‘ya'yan iccensa suna kan bishiya alhali nunarsu ba ta bayyana ba idan sun yi alamar nuna to anan ya halatta za a iya saida su domin za a iya zuwa je a nika domin su nuna ga baki daya hadisi na 269 an abi mas'ud al-ansari radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha an thaman al-qalb wa mahr al-baghi wa hulwan al-kahin daga abu mas'ud abu mas'ud shine uqbatu uqbatu bin amr al-badri uqba uqbatu bin amr akwai uqbatu bin amr akwai uqbatu bin amir idan aka ce uqbatu bin amir wannan ba muhajiri ya taso daga garin makka ya hijira zuwa garin madina shi na ake ce masa uqbatu bin amir shi kuma wannan uqbatu bin amr shine abu mas'ud al-badri al-ansari shi kuma mutumin madina ne sai kun bambanta tsakaninsu akwai uqbatu bin amir al-qurashi al-muhajir akwai kuma me uqbatu bin amr al-badri al-ansar to shine wannan anna rasulullahi sallallahu alaihi naha an saman al-kalb yace manzo Allah ta sama yayi hani da mada kuɗin kai haramun ne cin kuɗin kai wa mahri al-baghi da tukwicin da ake ba kilaki shi ma haramun ne wa hulwanil kahin sannan da kudin kafin alkalamin boka dukkanin waɗannan kudaden haramun ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bayani akan cewa waɗannan sana'o'i ne haramu haramun ne mutum ya zama sana'a sai da karnuka haramun ne mutum mace sana'arta ta zama karuwanci haramun ne kuma mutum ya zama boka shine abin da ake nuna mana to game da kare kare a musulunci yana ɗaya daga cin halittun da Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce su amma suna ɗaya daga cin halittun yana ɗaya daga cin halittun da Allah ya ƙasƙanta matsayinsu shi yasa ƙur'ani ya tashi buga misali sai buga misali da shi malamin da ya karatu amma bai bin Allah ga sani ga shagala to sai Allah ta'ala ya kamanta shi da kare wa mataluhu ka masalil kalbi in tahmil alaihi yalhas aw tatruku yalhas misalin malamin da Allah ya bashi sani yake aiki da sanin to misalin sa kamar kare ne to daga kare ba yi da daraja a musulunci haramun ne cinsa haramun ne kuma mallakarsa haramun ne cin kare sannan kuma haramun ne mallakarsa to daga ba kyau cin kare sannan kuma bai halatta a mallake shi ba sannan in bai halatta a mallake shi ba bai halatta a yi kasuwancinsa ba amma hadisi ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da isnadinsa yana da rauni aka tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an samani sinnauri wal kalbi aka tambayi manzan sama game da kuɗin mage sai da mage da kare sai manzan Allah su ya ce dukkanin su haramun ne amma sai ce illa kalba ma mashiyate sai dai karan da ke bin dabbobi karan kiwo aw harsin ko karen gidan gona to malaman hadisi suka ce wannan hadisin yana da rauni amma dai istisna'in ya zo a cikin wasu hadisan wanda suka halasta suka halasta mallakar kare da niyyar farauta ya halasta a mallaki kare don niyyar farauta sannan ya halasta a mallaki kare dan gaji gadi a gida sannan gadi a gona sannan raka dabbobi shi ma gadi yake wannan kare ya halatta a mallake shi to sai malamai suka yi saɓani a kan sai da shi tun da an ce a mallake shi ya halatta a mallake shi to ina za a yi sai dai mutum ya je daji ya kamo shi ya masa tirenin da kansa sai suka kasu gida biyu wasu malamai suka tafi akan cewa tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haramun ne mallakar kare sai suka ce to ko da kare ne mutum zai yi amfani da shi a matsayin na ciwo ko kuma karen gadi to sai zai tafi jeji ya je nemo da kansa amma ba za a saida ba kauli na farko ce kauli na biyu malamai suka ce a'a ya halasta za a iya mallakar kare za a iya tun da an ce ya halasta a mallake shi to ya halasta a siye shi ke. so daga ya halasta mutum ya zama sana'arsa ita ce tirenin ɗan karnukan da ake ce musu police dog irin wannan da ake cewa miliyan kaza ɗin nan ya halasta mutum ya sana'ar su ya rika da su wannan kuma magana ta biyu ita ce tafi zama daidai Tun da musulunci ya halasta a mallake su ya halasta a mallake su mutum zai iya mallakar kare don gadi zai iya mallakar kare don ciwo zai iya mallakar kare don farauta to ya halatta a ce da kare wanne kare na ciwo ko kare na gadi ko kuma kare na farauta ya halatta kuma a siye shi da kuɗi mai tsada alkalbul mu'allam karen da aka karantar da shi aka masa tirenin ya iya za a iya aika shi akwai karnukan da ake yi da sai a aika su siyayya ha aike shi ma siyan nama ya je ya siyo ya dawo an koya masa ya san wajen barundan da zai je wajen mahaucin da zai je in ya je zai tsaya da jakashi a wuya da saƙon da ke ciki na kuɗi shikenan kilo nawa za a bashi na nama a auna masa a sa masa a cikin jakashi ya kuma dawo gida ya kama mai gidansa nama da ana makare wannan tirenin din ko ba zai ci ba kamar yadda ake masa ake masa tirenin ya je ya farauta ya kama maka idan ya kama maka kuma ya tsaya ya tsare har sai ka iso ba zai ci ba ba zai ci ba to ire-iren waɗannan karnukan ya halasta a da su ya halasta a mallake su mun gane amma mutumin da zai mallaki kare haka nan irin yadda yaran mu suke yin kara-kara karfe biyun dare karfe ɗaya da rabi na dare karfe biyun dare sai dai ka ji gwagwagwagwagwag a bayan layi ana bige-bige da buhu duk abin da suka sama dama wannan shi kenan in kai kuskure gidanka baka kulle ba suka shigo in suka ga tukunya su hada da ita in ma da abinci a ciki ko miya gobe su sa duka ga baki da su gaba da su yan kara kara ke wallahi wannan haramun ne duk wanda ya mallaki kare a irin wannan wallahi haramun ne ana zabgan ladarsa ma yana da ladar kenan manzalin su ya ce kullum za a rika zabgan ladarsa mislu kirati kamar kirati kirani ko manzo Allah sama ya ya ya ya ya ya siffanta shi da cewa kaman babban dutse mafi karanci a ciki shine mislu jabali uhud kaman misalin dutsen uhud dutsen uhud ya fi kufaina dutsen uhud ya fi dutsen madarkaci ba su bane duwatsun ku na zaria ya fi na tukurtukur. tukur shi ya fi fi girma babban dutse ne to za a kwasan ladan mutumin da ya aje kare to kuma dama so tari sai aka yi rashin sa'a shi mai aje karen nan sai kaga sallah ma bai yin ta yaran mu masu yawo da karnukan nan ina suke sallah daidai lokacin za su je su gama bige-bigen su da daddare sai karfe hudun dare an fara kiran as-salatu khayrun minan nawmi sai kuma sai su je su shiga daki su bacci ba za su farka ba sai karfe bakwai ko karfe takwas ko karfe taran sati masu yin buroshi a cikin su fito su buroshi wanda kuma ba su buroshi shi kenan dama bakin ya kama da na kare shi kenan ci gaba da ɗabi'unsu marasa kyau lalacewa tarbiyya to in wannan haramun ne amma karen da aka mallake shi don gadi ya halasta malamai suna kawo a cikin tarihin babban malami mai risala al'imamu muhammad ibn abi zaid al-qirawani mai risala ya sa kare a gidan shi ya je siyo irin police dog din babban malami sai a get din gidansa sai ya sa kare ran nan ya zo yana karantarwa sai wani daga cikin mutane sai yake cewa alagat malam al-imam malik ya ce haramun ne mutum ya mallaki kare kowane iri ne kai kuma ga ka saboda fahimtar mazhabin al-imam malik ana ce maka malikunil asgharu wato ɗan ƙaramin malik to ya haka sai al'imam ibn abi zaid al-qirawani sai yake cewa law asha malikun fi asri laqtana asadan zariyan la yace da maliku zamani na yake rayuwa yace wallahi ba kare zai mallaka ba zaki zai aji saboda zai fi ni maƙiya. domin babban malami masani mai yaƙi da bid'a to ya fi wanda bai kai shi makiya shi wancan babban malamin ya fi makiya ƙaramin malami makiyansa su ƙasa ƙasa suke shi ko wancan manya manyan makiya yake da su sadaka al malik rahimahullahu ta'ala imamu jari al-hijra ya fi al Ibn ibnu abi zaid al ba ba za a hada su ba sadaka makiyan al malik za su fi yawa fiye da makiyan Al'imamin imam ne qirawani da kai ce na tabbatar da da al malik zai rayu a wannan zamanin nawa makiyansa sai sun karu kuma sai sun fi masa mummunan shiri saboda haka ba kare zai mallaka ba ma zaki zai mallaka ya ajiye a kofar gidansa to kaga irin wannan bai halatta ya halasta a ajiye kare sannan al-imam al-a'mash al-imam al-a'mash babban malamin hadisi shi kare yake kare yake ajewa a kofar gidan saboda dalibai idan ba lokacin karantarwa ba sai ya saki kara in ya karantar da mutane ya gaji to kawai sai ya saki kare a kofar gidansa irin police dog din nan duk wanda ya zo ya bi shi da gudu rannan kawai yana zaune a cikin gidansa in ji al-imam zahabi sai kawai almajirai suka zo suka shigo gidan kawai ba lokacin karatu ba aka shi shigo da aka zazzauna ana jin waye zai ba da hadisi yana zuwa ya hango su kawai sai ya fashe da kuka suka ce alaga malam ma kaka ko ma biki ka me yasa kake kuka Ya ce matan ladhi ya amuru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkari ce mai umarni da abu mai kyau kuma ya hana abin da ba shi da kyau ya mutu tun da yana na ba ku isa ku shigo yanzu ba so da kai amuru bil ma'ruf wa yanha anil munkar to shi da ma al imamu al-a'mash yana da irin waɗannan hikayoyin da yawa a duniya a tarihi malamai suna cewa ba a taɓa samun malami mai zafin rai mai munana mu'amala ga ɗalibai kamar sa kuma duk da haka ɗaliban shi sun fi dubu manya-manyan malamai malaman hadisi haka suke zuwa wajensu irin su alimamu shu'uba shu'uba ibn al-hajjaj babban malamin hadisi haka zai je wajensu za su je wajensu karatu alimamu alimamu a amashe tuwo mishi kare kawai ya ce iyaka gudanka iya tsirarka to haka yake in ka zo karatu wajen shi sai ya kalle ka in ka ce algatu malam ina son ka bani izini in zo in yi karatu a wajen ka sai ce je ka zan yi bincike a kanka ka dawo gobe da la'asa kana dawowa sai ya kalle ka sai ce yi zahab la uhaddithuka hadithan a rasulillah sallallahu man yu'alliqu az-zahaba ala anaqil khanazir yace tafi can ba zan baka hadisin annabi sallallahu ba kai alade waye zai ma alade ado to haka Allah yi shi kuma yana da dindimi yana da shi yasa ake ce masa al'amash yana da matsalar ido hatta mai masa jagora bai yadda ya karantar da shi ba shi so yake sai kafin ya baka hadisi sai ka kai gaya a tarbiyya shi yana ganin tarbiyya na gabatar ilimi ba wanda ya kamata a karantar da shi ilimi sai mai tarbiyya shi a tunaninsa tarbiyya ce farko sannan ilimi sadaka duk wanda bai da tarbiyya bai da ladabi bai da biyayya to laita ahlan lil ilmi bai cancanci ya zama mai ilimi ba to waɗannan wasu ka'idojin sa ne da yake da su sau da a gidan shi akwai kare ka zo kawai ba lokacin karatu ba kawai sai ya saki wannan kara kuma police dog ka san police dog mafi yawanci masu ɗan jin tausayin mutane lokacin na san a tudun wada ko wani mai kudi ya mutu yana da su ɗaure su yake yi igiya ake sa musu mai tsawo daga gidan shi ba a sakin su komin dare ba a sakin su da igiya igiya mai tsawo za a sa musu sai su fito kofar gida amma da igiya an ɗaure su daga cikin gida saboda ɓannarsu to a takaice dai ya halatta a sai kare a sai da shi idan ya kasance mai kare ne na gadi ko kuma kare ne na farauta ko kuma gabaki da kawai ka ce alkalbul mu'allam karen da aka karantar da shi ko da kyan kuma ka ce alkalbul mu'allam zai yi wa kila fashi kuma a ce da shi kullima li kuna lissan kaga da damuwa so da ka an taƙaita su a gadi karnukan gadi karnukan da ake amfani da su a gidan gona karnukan da ake amfani da su domin tsaro a gidaje waɗannan ya halatta a ce da su kuma ya halatta a siye su a mallake su a kawo su gida kuma wancan narkon azabar da aka tanada na kwashe lada ga mutumin da ya aje kare ko bai shafe su ba mun gane to wannan kenan wa mahril baghi sannan manzan Allah su sama yi hani game da kudin karuwa karuwa ta je ta ba da kanta mace a yi lalata da ita a biyata to wannan kudin da za ta ci bayan kasancewa abin ta aikata zunubi ne to bai halarsa kuma ta ci ba haramun ta ci in ta ci kun gane abin aikin da ta aikata zunubi ne zina haramun ne qur'ani cewa wala taqrabu zina innahu kana fashishatan wa a sabila kusa ma da zina ka aji a malaman da suke fassara iqtaraba nan da ma'anar kusanci domin akwai malaman da suka fassara iqtaraba wala taqrabu zina ai wala taf'aluhu wala tartakibuhu kaf ku aikata zina to zina haramun ce ko sannan na biyu kudin da aka bata aka yi zinar da ita ko bi halarta ta ci ba haramun sannan kuma ko ce sadaka da shi Allah ba zai ba ta lada ba la yaqbalu Allah sadaqatan min ghulul ghulul malamai suka fassara duk abin da yake na haram lafazi ne jami'i game da duk abin haram ko ce sadaka Allah ba zai ansa ba sadaka aslan kar ta zama mai zinar balle har a bata kuɗi balle har ta rasa me za ta yi da kuɗin mun gane Shi ne maharul bazai sannan wa hulwanil kahin sannan kuma sai kuɗin boka abin da ake bashi na kafin alƙalami ko tukwicin da ake bashi alkahin malamai sun yi saɓani a kansa wasu suka ce shi shine man yukbiru anil ghaibiyati al mustaqbalati mai ba da labarin me zai faru nan gaba shine ake ce masa alkahin wasu kuma suka ce huwa man yukhbiru anil ghaibiyati al shine wanda yake bada labarin abin da ya faku ba a gaban idan shi aka yi ba sai a je wajen shi an yi sata sai ce hmm, satan shanu aka yi babun hanya yi ba shi ba dan sanda ba babun cike yake ba yana zaune a gidansa sai ce abu hanya kaza suna nan ai ba su yanzu ba su ma ba su ma ai ba su ma wuce kaza waje kaza ba ku je za ku same su suna nan ko kuma masu cewa za a yi istikara ka ji daga ji ka san ba larabci bane istikara istikara har yanzu ana gudar da mutane sai a yi tata sai je wajen su wai su ne za a yi sata, su to duk waɗanda ake tuhuma a zo da su tun ina firamare ina ina ina aji daya a astagfirullah firamare aji shida wani abu ya taɓa faruwa malamanmu kirista ce shi kenan ka san irin malaman firamarin nan na da 'yan gayu ba sai inda suke samun kuɗi ba za ka gan su komai na san mota fa suna da shi manzon me ya samu malaman firamarin yanzu ba kuma kai damuwa to na dan nan jakatta mai kyau shi nan kuma ka lokacin da kujeru makarantun firamare da kujera da komai teburin malami za ka gan shi loka to da lokata da komai ya aka yi ya aka yi an tafi irin hutun nan da ake yi sai ta bar jakarta aji an dawo aji sai ta ce ai bata ga kudinta ba an yi mata sata shi ke nan sai wani cikin 'yan ɗalibai 'yan aji sai ce a yana kara-kara wai kara-kara ake ta ce za a gano wanda ya sata ta ce eh, ce za a gano ce to zai je gida ya ɗauko ya je ya ɗauko gwangwala gwangwala fa aka ɗauko gwangwala guda biyu da gwangwana guda biyu ya zo da wani littafi daga baya na gane ummu muse ne wani littafi ne na bokanci ummu muse shi ke ne zo da shi shi ke nan sai ya ce a fito da mutum biyu su fito fito su gurfane shi nan suka cire rigunan su aka ce su cire rigarsu suka cire rigarsu shi nan sai aka cokala musu gwangwalar kowa teti ɗaya na nan suna fuskantar juna shi ke sai ya ce to za a fara aiki dama ya fi mu girma ya fi mu girma a aji shi ke nan to mu mu ne yan ƙanana kuma muna muna muna muna sahun gaba a aji akwai wani kusa da ni ba zan faɗi sunan shi ba shi yake kusa da ni shi ne fanko ni kuma ina gefe mu biya ce ta san da je abin fa da kyau ga mutum ɗaya ga mutum da shi ke sai aka zo aka fara wai abin da za ka yi shine wai sai ka zo tsakiyar gwangwalan nan da aka sa aka sa aka sa a mutane guda biyu aka tsira musu amamansu to wai sai ka zo ka sa hannunka haka a tsaye wai in hannunka ya rawa to da hannunka a sata don Allah ka duba wannan abu muna yara fatin a lokacin shi ke na aka zo shi na farkon wanda yake kusa da ni sai aka ce ya yi eh, haka ya yi haka kawai sai aka ce ai da hannun shi a ciki sai kuka ni ma yana fara kuka sai kuka to ni ne na kusa da shi to <laughs> kuma tara muke tara muke ma bare kaga duk abin da ya faru da shi ni ma zai faru da ni wato ni ma in fito daga ni sai ni ma ni ma da hannuna a ciki وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين ko malaman nan da ta fahimci haka kirista ce wallahi sai ta ce kai wannan abun kariya ne ce kariya ne ta ce ta tafi da shi ta ce ta ma yafi to shi dama na san shi shi wannan shi baban shi dama sana'a shi ke to kaga dai wannan haka ake yi kyauta ya zai mata ko yana nufin an gano wanda zai ba za a ganan ba to in wannan hulwanul kahi kudin da ake ba su haramun ne abin da suke ci sana'ar ta su dama haramun ci sannan kuma bayan haka kudin da za su ci haramun aikin da suke yi haramun ne domin wanda ya je wajen boka a hadisi ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in ya gaggata shi cikin abin da ya faɗa to faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya kafirce mu abin da aka saukar mu Annabi sallallahu alaihi wasallam idan kuma ya kasance kawai ya je wajensa ne ko da bai gaggata shi ba hadisi yace fa ta'alahu an shay'in lan tuqbala minhu salatu 40 yawman kwana arba'in zai yana sallah Allah ba zai ansa ba lan tuqbala minhu salatu arba'ina yawman kwana arba'in zai yi ba za a karɓi sallarsa ba wanda fa yaje to shi kuma waye shi wanda yayi kaga shi hukuncin shi daban shi yasa alkahin as-sahir malamai suka ce as-sahir yuqtal idan aka kama boka mai tsafi mai kulumbotai to kawai hukuncin shi a kashe shi hukuncinsa hukumar musulunci ta kashe shi ana da hukuma to daga waɗannan sana'o'i ne miyagun sana'o'i bai halatta ba don musulunci ya haramta su kun ga nan shi yasa na faɗa muku cewa nau'ukan ciniki bayan waɗancan abubuwan guda uku da suke sa ciniki ya zama haram algharar da arriba da alkhida'u to kuma akwai wasu abubuwan da shari'ar musulunci ta haramta ta haramta ita kanta sana'ar da za a samu kuɗin ita sana'ar ce kwata-kwata haramu. sai da karnuka haka nan haramun ne kun gana ce haka nan ko sannan sana'ar zina haramun ce sannan sana'ar bokanci haramun ce mun fahimta to sannan akwai abubuwan da shari'ar musulunci duk mun faɗe su ta haramta a sayar da su saboda cutarwa duk abin da ya zama akwai cutarwa shari'a ba ta yadda a sayar da shi ba so daga ba za a sayar da wiwi ba saboda tana cutar da kwakwalwa ba za a sayar da taba ba saboda tana haifar da cututtuka ƙarshe dai ta haifar da kyansa mummunan ciwo ba za a ce da ba sannan ba za a ce da giya ba sannan dukkan wani littafi da zai bata ɗabi'un al'umma ko ya bata musu aƙidarsu bai halasta a ce da shi ba shi yasa malamai suka ce littafan 'yan bid'a hukunci idan gwamnati ta kama to abin da ya fi shine a kama su a ƙona haka shekul islamin taimiyya ya ambata a cikin littafinsa a siyasar shar'iyya fi islahin ra'i wa ra'iyya littafan yan bid'a kama su ake yi a kona su kama wannan littafin da na ambata ummu musi haka nan kana tsaye kawai sai ka je kai ka zaka sai littafin bulugul maram ko zaka sai umdatul akam ko zaka sai akhadari sai kai ka zo ne ya zaina cewa a bashi ummu musi ko a bashi shamsul ma'arif al-kubra kawai so yake zama boka to yin wannan littafan bai halatta a sai da su a cikin al'umma ba abin da ya fi a ƙuna su idan aka kama wani yana saidawa to a ƙwace su a je a ƙona shine hukuncinsu saboda musulunci yana kara al'umma daga duk abin da zai lalata ta ya sa ta shiga hali mara kyau عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث an kamo daga rafi Ibni khadijin ɗaya daga cikin mutanen madina kuma ya kasance manomi ya ce kunna aksarar al'ansari haƙlan mu muka fi kowa yawan gonaki a cikin mutanen madina mun karanta hadisansa a baya ba sai mun sake nana ta tarjamarsa ba Ya ce anna rasulallah da sama kala manzon sama ya ce samanul kalbi khabithun kudin kare khabithun kazanta ne wa mahbul baghi khabithun sannan kudin wakila kilaci shi ma kazanta ne wa kasbul hajjami khabithun sannan kudin da ake ba mai kaho mai yi ma mutane kaho shi ma khabithun kazanta ne to guda biyun nan dai gasu can sun fito a wancan hadisin ko to wannan na ƙarshen samanul hajjami khabithun ce ya kawo iskali malamai suka yi saɓani ne tsanani a game da me ake nufi da shi malaman farko suka ce habis nan ana nufin haramun hukuncin ƙaho in dai za a yi ƙaho sai dai mutum ya riƙa yi dan Allah ba dan a biya shi ba sai dai ya riƙa yi dan Allah ba dan a biya shi ba ne magana ta farko ce magana ta biyu suka ce a'a wannan sana'ar tana zama kuɗin ƙaho na zama haramun ne ga ɗa amma bawa ya halasta ya yi kun fahimta ɗa wanda yake intacce sai suka ce idan ya yi ƙaho ya ce a ba shi kuɗi to ya aikata haramu amma idan bawa zai yi to ba laifi na biyu ce. na uku suka ce a'a idan ya yi nufin a biya shi kuɗi a zuciyar shi aka biya shi to shi ne ya zama habis kazanta amma ya ma wani kaho shi bai nufi a bashi kuɗi ba kuma bai ce a bashi ba sai aka dauko ka can alaga ta hannun ga wannan adan sha ruwa ko adan sha fiye wata sai ya ansa to ba laifi ba ne. amma in shi ya ce a bashi suka ce to shi ne habis. magana ta nawa kenan ta uku ko ta hudu suka ce annabi sama ya faɗi wannan hukuncin amma daga baya ya goge hukuncin domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya an yi masa ƙaho wa a'atsal hajja ma'azarahu annabi sallallahu alaihi wasallam an masa ƙaho kuma ya ɗau kuɗi ya ba wanda ya masa ƙahon to ya ce hadis sai suka ce ya goge wannan hukuncin da aikinsa wannan magana da ya goge ta da aikinsa aikinsa ya goge wannan magana magana ta hudu ce magana ta biyar malamai suka ce khabith nan ba haramun ake nufi ba abinda ake nufi ana nufin sana'a ce ta mutanen da basu da ba su da kima a cikin sana'o'i sana'a hawa hawa ce amma akwai wata tafi wata sannan akwai sana'ar da da za a kalle ka a maka addu'a a ce Allah ya sa kai zama ita to wanda ya maka wannan addu'a kana ɗaukan sa makiyinka tsakani da Allah akwai ko babu akwai sana'a ce wasu suna yin ta amma da za ka da za a kalle ka sai wani ya maka addu'a ya ce wane Allah ya sa ka zama kaza to za ka ɗauke shi a matsayin cikin makiyanka suka ce to abinda hadisin yake nufi nan amma ba ana nufin haramun ba sannan mafi yawancin malamai sun rinjayar da wannan magana ta ƙarshe ta biyar din nan cewa habis din ƙarshen nan ba manzo Allah su sama yana nufin cewa haramun ba ne nafazin habis nan ana nufin sana'a ce ai radi'un wa samanul hajjami radi'un kuɗin da ake ba mai ƙaho in yayi ƙaho ya fitar ma da mutum jini to duk da su likitoci a wajen sun ce ba gurɓataccen jini ko a wajen likitoci su ba gurɓataccen jini ba wani jini gurɓatacce haka likitoci suke faɗi amma dai a ƙaho abinda ake cewa ana cewa an fita mutum da gurɓataccen jini ne ko to sai mu tsaya a nan to wannan magana dai ƙarshe ita ce daidai khabis ana nufin radi'un sana'a ce wacce ba kowa ke yin ta ba sana'a ce ta makaskantattun mutanen da suke kasa. Ke kenan idan mutum sana'ar ta kaho ya je ya kaho yana da damar da zai sa sharaɗi ya ce in ƙwara ɗaya za a maka in ya ce eh sai ce to dubu biyu biyu za a maka dubu hudu uku za a maka dubu biyar amma dubu shida to na maka rage ka ba da dubu biyar tun da dai uku ya halasta amma dai sana'a ce ta kaskanci yanzu ka ga misali da gursineti ne mu'amala da zinariya da mai jima majemi waye sana'a shi tafi Eh? kaga gursimeti saboda madda abin da yake amfani da shi abu ne mai kima amma fata fa kaga wari wari take yi ta yi tsutsa ma wani zubin kaga sana'a hawa hawa ce amma musulunci ba yana zagin wata sana'a ba ce sai dai ana nufin akwai sana'ar da kaskantattun mutane waɗanda suke ƙasa ƙasa su suke yin ta to ƙahona ce mun fahimta to wannan magana ita ce tafi zama daidai amma waɗancan maganganun guda hudu duk malamai sun yi su amma dai malamai sun firin jayar da ta ƙarshe cewa habis ana nufin radi'un sannan manzo Allah sama yi kaho da kansa imamu Ahmad bin Hanbal ya ruwaito hadisin da kansa ranar da ya karantar da Almajiranta hadisin ya ce annan nabi su ihtajaman nabi sallallahu alaihi wasallam wa a'ta al-hajjama ajra annabi sallama yayi kaho ko an masa kaho sai ya biya mai kahon kudin shi al-imam ahmad yana jin wannan hadisin sai ya ce aje a kira masa mai kaho da ya karanta hadisi sai ce aje a kira masa mai kaho aka kira masa mai kaho aka masa shi ma ya dauko kudin sa ya bashi yace kun san dalilin da yasa ne haka na samu damar yin aiki da wannan hadisin ko da yau ne ƙarshen rayuwata ba daidai bane ka karanta hadisi ba kai aiki da shi ba mun gane alhali kana da ikon yin aiki da shi sai haka haka magabata suke huko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba su tara karatu don cajin kwakwalwa ba su tara karatu kawai don ai surutu su suna yin karatu ne don aiki innamal ilmu lil amal ana yin ilimi ne don ai aiki da shi to haka suka ɗauka so daga waɗannan sana'o'in da aka lissafa sai da kare dai haramun ne kasuwancin eh, abin nan sana'a karuwanci haramun ne sannan sana'a bokanci haramun ce dukkanin su kuma sana'a sunan su amma kuma shari'ar musulunci ta haramta su amma ƙaho sana'a ce ta halal me yinta kuma idan ya aka bashi kuɗin shi ya ci ya ci halal amma sai dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya lissafa ta a cikin sana'o'in da suke na ƙasa ƙasa to daga khabis nan ana nufin sana'a ce ta ƙasa ba sana'a ba ce mai daraja Allah subhanahu ta'ala ya shiryatar da mu Allah ya albarka a cikin rayuwarmu mu Allah subhanahu ta'ala ya bamu ruwa mai amfani Allah ya sanyaya mana gari Allah subhanahu wata'ala ya saukar da alkhairi a cikin ƙasarmu shugabanninmu Allah subhanahu subhanahu wata'ala ya musu jagoranci Allah madaukakin sarki ya sa su zama alkhairi a gare mu wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in mun gama da wannan babu na babu ma na nahallahu babu ma nuhiya anhu min al-buyu'i ko ma yunha anhu min al-buyu'i wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wanda suke da tambaya su yi haƙuri ga gari ne na nuna alama hmm, ai abin da muke fata ne zai zo insha Allah